magasudin rattaba hannu akan wannan yarjejeniya dai kamar da gwamnan jihar kebbi alhaji atiku bagudu ya shaidawa 'yan jaridu jim kaɗan bayan kammala ganawa da gwamna akinwumi ambode na jihar Legas ya ce shine na inganta tattalin arziki musamman kasuwanci da kuma harkar noma to kowane irin matakai wannan yarjejeniya ya kunsa ga dai alhaji atiku bagudu an ƙara buɗe kasuwa na duk abin da mutum ke yi jihar kebbi walau ma shinkafa ce alkama ce dawa ce masara ce maiwa gero da gujiya da albasa da tattasai da guna da kuma masu kifi da kuma masu kiyo an ƙara buɗe kasuwa ba ma buɗe kasuwa ba an ƙara buɗe yadda kasuwan nan za ta ƙara samun daraja domin ya kasance abin da suke samu ga aikin da suke ya ƙara inganta wato ya ƙara yawa domin su ƙara samun arziki ga abubuwan da suke yi kazalika mutanen lagos su ma su ah, ƙara samun yalwa da samun arziki na waɗannan abubuwa domin haɗin kai ɗin. To sai dai kuma bangaren 'yan kasuwa musamman na arewacin Najeriya na ganin akwai buƙatar shugabanni musamman ma dai gwamnoni su zauna tare da gwamnatin jihar Lagos na kawo ƙarshen cin zarafi da suke zargi gwamnatin jihar tana musu ta bangaren kasuwanci kamar da Malam Aminu wani dan asalin yankin arewacin Najeriya ya shaida mani. Yanzu irin matsalolin mu duk ba su yi irin kabilancin da ake dan nuna akai ba. Ka fahimta. To ne muke so su ma musu dan duba daga ciki su taimaka mana su samu hannu daga ciki kamar irin yadda sun ka kula yanzu sun ka hito da wannan tsarin su hito muna da abu mai mahimmanci daga ciki to ko gwamna ya tabo wannan batu na cin zarafin yan arewacin najeriya tsakanin sa da gwamna ambode na jihar lagos ga dai gwamna atiku bagudu ai cuɗanya irin wannan ya ka an ka hada ta yadda da juna zai karu kuma mun yi bayanai wurin mu tabbatar da yau cewa ɗaya ma sarakunan mu duka manya na jihar kebbi guda hudu da sarkin argwandu da na argungu da na yawuri da na zuru da kuma manya-manyan sarakuna duka na lagos sun zo su wakilci sa hannu ga wannan abun 'yan kasuwanmu sun zo 'yan majalisa sun zo mazauna Legas sun zo shi kai ne shi ne hanya ta ƙara samun zaman lafiya na jama'a ya kasance waɗanda ke zuwa nan suna kasuwanci da waɗanda za su tashi daga nan su je wajajen mu kasuwanci kuma za su samu wurin zuwa yan akwai lalura don cuɗanya ba a rasa kace na ce amma dai akwai wurin zuwa kuma wannan yarjejeniya da muka kulla za mu samu za mu sawo sauran jihohi su biyo mu yanzu dai abin jira a gani shine ingancin da wannan yarjejeniya zai haifar ganin arewaci musamman ma dai jihar kebbi da kuma jihar lagos babin jibrin murya amurka daga lagos